ta'adda sun saki sojawan ƙasar Nijar guda shida waɗanda suka yi garkuwa da su a cikin ƙasar ta Nijar. To kafin dai mu je cikin labaran tsin ga dangadan ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa. MD TV Hausa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo ku labaran masu sauraron mu ne da kullum. 'Yan ta'addan da suka addabi ƙasar Nijar haɗe da kama manyan sojoji a cikin ƙasar Nijar ɗin wanda zumma su ta kai da su kama manyan sojoji. zaka haka sun saki manya-manyan sojojin da suka kama dakaru guda shida na cikin ƙasar Nijar ɗin, wanda hakan ya matuƙar daɗaɗawa al'ummar ƙasar Nijar. Sai dai kuma abin Allah wade ne abin kaico ne kuma a ce soja an kama shi an yi garkuwa da shi, wannan lalacewa dai da yawa take. Idan har soja ya kai soja kuma namiji mai jini a jika wanda yake da burin ya ga cewa ya taimaki ƙasarsa. To laifi babu shakka sai dai a mutu a ɓangaren cewa an kama shi yana hannun 'yan ta'adda. sai dai ya mutu akan haka wato dai zai yi mutuwar kaskoshi da wanda ya zo kama shi amma a yanzu haka wannan sojawa sun gaza wannan 'yan jam'iyyar adawa ne suke kokarin ganin cewa sun kare su kansu 'yan ta'addan haɗu da nuna cewa suna da karfi a cikin ƙasar ta Nijar wanda kuma sojawan ba su da karfi. wanda a yanzu haka gwamnatin mulkin soja ce take ci a cikin ƙasar Nijar din a don haka ake ƙoƙarin yaƙar gwamnatin ta kalaman baka da kuma sauran irin yanayi na zambai yaƙi. ya sa ake ganin cewa za a nuna wa ƙasar Nijar ɗan cewa sojawanta ba su da ƙarfi har ta kai ta kawo ga an yi garkuwa da su wannan abin kai ne abin takaici. Wannan dai 'yan tarayya ne na cikin ƙasar Nijar ɗin waɗanda ba sa tare da gwamnatin mulkin sojan Abdulrahman Canin su ne suke ƙalubalantar wannan rauni da ita kanta gwamnatin Abdulrahman Cani ɗin ta yi a matsayinsa na soja abin kai haka zalika al'ummar da aka kama sojoji abin kai wai a ce har 'yan ta'adda sun samu sun yi garkuwa da wasu sojawa akan wata bukata da suke da su a cikin gwamnatin sojan ƙasar Nijar ɗin to babu shakka wannan lalacewa ce ta ƙarshe haka zalika suna tir da Allah wadi da wannan lamari da har aka kasa bawa sojawa tsaro wanda su sun kasa bawa kansu sai suke tunanin cewa za su iya bawa al'ummar ƙasa wannan ma ko kaɗan a daina yarda da wannan lamari su dai kuwa ta ɓangaren waɗanda suke kare gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ɗin gani suke fa ba wani abu bane don hakan ta faru mun ƙaddarar lawa hakan ƙadari shi komai zai iya faruwa a lokacin da ubangiji subhanahu hana hota ya so haka zalika babu wani mai ja da yin Allah wannan ita ce maganar su fakat to ma sauraron mu ne da kullum duka duka wannan kenan shine rahoton da muke dauke da shi akan mukadalar da ake ja a yanzu akan sako sojawa nan da 'yan ta'adda suka yi guda shida a cikin kasar Nijar din. Sai ku ci ku ci gaba da biyo mu da comment da lakin MDTV Hausa wanda yakan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran.